addu'o'i kenan da mahajjatan najeriya suka gudanar domin roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ya addabi ƙasar sanin kowa ne da jihar borno da kuma jihar yobe su ne suka fi ɗanɗana azabar tashe-tashen hankula a najeriya farfesa tijjani almiskin shine shugaban hukumar alhazai a jihar borno ya yi bayani dangane da tasirin yin addu'o'i wanda ya ce dama sun daɗe suna yi alal misali a birnin maiduguri yanzu sabanin abin da yake faruwa da har sha ɗan dare mutane suna su suna warwaransu saboda haka abubuwa sun kyautatu idan aka kwatanta da matsayin da ake ciki da amma har yanzu muna fama da ƙauyuka da karkara akwai matsalolin har yanzu ba gwamnatin tarayya ba duk dan adam ba su isa su yaye mana wannan musiba shi yasa muka koma ga Allah Allah abin da zai mana yafi na gwamnatin tarayya ya fi na sauran mutane duk abubuwan da suke faruwa in gwamnati sun kasa Allah baya kasawa saboda haka mutane sun dukufa sun yi ta'addu'a a cikin harami lokacin da suka zo suka yi dawafi na farko suna ta'addu'a a mina kafin su je arafa da suka je arafa aka yi ta'addu'a kuma muna da tabbacin cewa allah zai anshi wannan addu'a muna ma roƙon allah mu wuce wannan matsayin bayan an kau da wannan matsala an yaye mana shi ya azzata ƙasanmu a samu zaman lafiya a samu jituwa kuma ƙasanmu ta tsaro kamar yadda sauran ƙasashe da suka ci gaba jihar zamfara na daga cikin jihohin najeriya da ke fama da tashe-tashen hankula na 'yan fashi da makamai kuma jihar na daga cikin waɗanda suka yi addu'o'i a ƙasar ta saudiya ga abinda gwamnan jihar ta zamfara alhaji abdulaziz yari ke cewa Dalilan da muka zo a wannan bagire shine domin farko mu bauta ma Ubangijinmu da masu matsayi da masu dukiya da masu iyali muka zo a cikin sutura daya muka zauna a wannan wuri kamar yadda ya umarce ya mana umarni ta shi manzon sallallahu alaihi wasallam fatan mu shine duk wannan yanki na musamman hasa na arewacin Najeriya da da muke ciki ba boye take ga Ubangiji ba ya santa mun roƙe shi ya mana magani kuma ya kuma sa da agajinsa kuma muna fata Allah madauke sarki shi hada wannan kan wannan al'umma wannan yanki kuma Allah shi hada kan al'umma Najeriya gaba daya ya ba wannan yanki nasara cikakka da zaman lafiya da aminci da tsaro kuma ya ba Najeriya gaba ɗai nasara da tsaro da kyakkyawan zato tsakanin junanmu. To sai dai kuma gwamnatin Najeriya ko baya ga tura sojoji zuwa jihohin Borno da Yobe da Adamawa tana kuma ƙara jaddada aniyarta na tabbatar da tsaro a ƙasar. kamar yadda ministan babban birnin tarayya alhaji bala muhammad ya shaidawa manema labarai a garin mina na kasar saudiya to tsaro dai tsaro na wajen Allah kuma aikin Allah muka zo shugabanni mun ji abin da ake magana na tsaro kuma za mu yi kokari da ikon Allah mu ba da tsaro Abdulwahab Muhammad muryar Amurka daga Makka a ƙasar Saudiya